illa ma aslaha al-jil al-awwal sai abin da ya gyara al'umman farko wa huwa mawjudun walillahi alhamdu abin da ya gyara na farkon can yana nan Allah mun gode alladhi aslaha al-jil al-awwal mawjudun baina aidina abin da ya gyara mutanen farko yana nan a gaban mu wa huwa kitabullah littafi ne na Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam والرجوع إلى العلماء المختصين أقوم ga malamai. keɓaɓɓu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi li yubayyinu lana don sai mana bayanin ma askara alaina badalan mu tafi muna suka muna roshewa muna ruguzawa mu koma ga malamai sai mana cikakken bayani aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum وأسأل الله Wa يهدينا وإياكم صراطه wa وأن يجنبنا وإياكم طريق المغضوب عليهم ولا الضالين من أصحاب jahim. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سوبا كبر أنا مسا كبر ya gama sai mu saboda lalace bari mu kulle mu tarkata ina mu ina mu sai gobe to Allah ya kai mu na alaikum shi dai da na yi magana duk abin da mutum ya dauka ya yi ba abu ne ma wanda za a yi rikici a kansa ba hadisai sun fi yawa akan maganan babu shafa akwai ingantattun hadisan da suka nuna ana iya shafawa ba al'amari ne wanda in kaga za ka shafa kana da magabata in kaga za ka shafa baka kyale kana da magabata illa iya ba shi ne muhimmi ba eh na'am eh, eh. sujada ne a kowace sujada kowace sujada ruku ne kadai ba a yi a kowane sujada ana yin du'a eh ana tare sai su fara iski ba da ana kuma inda faɗa kafin da mace kawai suka wuce an dawo da da yawa akwai irin wannan matsalar da aka samu da kuma akwai wanda mun taɓa haɗuwa da shi kuma irin haka aka baya arewaci da kudanci da tsakiya wajen najeriya da cikin najeriya gaba daya allah ka jikan iyayenmu mu da muke raye allah ka taimake mu ka yi amfani da mu wajen daga wannan addini yaranmu masu tasowa maza da mata Allah ka kimtsa mana su Allah ka sa su yi sama da abinda. muka kasa Allah ka ba su iko so su aikawatar da shi Abinda muka muka tanada masu Allah ka ba su iko yin amfani da shi alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يودي منا بقوي غا وطن goma watan shawwal daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama 1431 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaka a duniya da lahira domin sarkin sunayensa kamar yadda ya gabata jiya dai lacca ta zo karshe yau ta'aliki ne na shekul islam abdul aziz bin abdullahi bin baz rahimahullah na'am yau ga mai ta'aliki ta'aliku samahati sheikh عبد العزيز بن عبد الله بن بازا رحمه الله على المحاضرة الفقه في الدين معنى قارن بياني يا إيوا أكوي وصو maganganu malam ya akwai zai bukatan ainihin tambihi ko wani wuri da bai karasa ba ko wata magana da bata fito fili ba ko kuma dai ga wani mas'ala an dan makanta daga ita wannan ta'aliki ne na mai jin kai mai tausayi mai tarbiyya shehin musulunci abdul azizi dan abdullahi dan basa Allah ya masa rahama akan wannan muhadara at-tafaqquh fi din abinda yake cewa alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadayhi amma ba'du to bayan abinda ya gabata na godiya ga Allah shi kadai neman Allah ya ƙara tsira da daraja a bisa manzon Allah da alayensa mabiyansa da waɗanda suka haɗa zamani da shi suna masu imani da shi kai da duk ma wani wanda ya kama shiriya da tafarkin manzon Allah har ba iyaka فقد استمعتم إلى هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها صاحب, الش... صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان الفوزان في موضوع عظيم جدير بالعناية وهو موضوع التفقه في الدين والسير على منهج سلف الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان وتلقى ذلك وتلقى ذلك عن أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة ما لا cewa kundeji zuwa زوا جوانا لتشا ماي درجه alhamdulillah kowa ya ji ya gane na ganewa wanda mai girma mai mutunci ya bayar da ita shehi salihul fauzan a wannan maudu'i mai girma wanda ya cancanci lalle al'umma su sa ido a kansa jadirun bil'inaya lallai a kula da wannan mawdu'i kulawa inaya kullum mun san inaya ta inda ka tashi da mawdu'i ka kwanta da mawdu'i ka yi tafiya da mawdu'i ka tsaya da mawdu'i ka rayu da mawdu'in a kullum don karatun nan baya sanewa a kullum kana tsakiyarsa to har an zo mutuwa ma kana tare da wannan karatu har an mutu ma a kabari ana tare da wannan karatu هو موضوع التفقه في الدين فهمتا الديني فهمتا أتكين الديني نتأكينا والسير على منهج على منهج سلف الأمة da yin tafiya a kan tafarki ko sai tafiya rayuwa ɗora rayuwa a kan hanyar magabatan wannan al'umma wato sahabbai kenan da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa na biyu na uku wata lakki zalika koyon wannan daga hanyar ma'abota sani da imani na ahalar sunna wal jama'a malam malam ne ya haɗo karatun da kalma uku duk abin da ya sai da tattaro shi farko dai malam ya ja hankali a koyi addini na biyu yin tafiya kan tsarin magabatan wannan al'umma ya yi maza maza ce sahabai kai ke nufi da sauransu na uku koyan haka daga malamai kaga da duk zaman da muka yi ba mu gane me ake nufi ba a yanzu mun gano inda malam ya nufa eh, shi ne farko dai musan addinin da na biyu dai ainihin mu tafi akan rayuwar magabatan nan su ne sabai kaza kaza na uku za mu koyi haka daga malaman kirki ya ya tsaya kaga ya rado littafin daga farko har ƙarshe subhanallah duk ina zaune ana yi ana yi ana yi ana yi ya kunshe ya dunkule to kuma zai ci gaba da kwancewa kuma yanzu walaƙada ajada wa afada da afallahu masubatahu wa a bana ma bagi bayanahu fi hadha al-mawdu' al wa inni ayi to mu sai mu inni ice lalle malan ya kyauta malan ya ba da fa'ida yanzu dai abin da za a yi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya lullunka masa ladansa kaga wannan ta'aliki wanda yake mai daɗi bai faru da cewa ya yi kuskure ya manta bai yi ta'arifi ba malam ba musamman abin da ya dauke masa hankali ba badalan ya fara da aya kaza sai faru da kaza eh eh mugun amma wannan da ya taba kawai sai da ya da'a ma ya jinji iyakacin kwazanta da malam yana ma zaune ina shirin korar di za a yi masa ya sake mai da magana kaga sai koma yi haka masha Allah ba abokin gabansa na ya hau kai ba daga yadda ake kara kulla zumunci to karshen ta an haɗa mahadar ne wannan na gaba da wannan na gaba da wannan to zuwa kawai in ya ɗauki alƙalaminsa kurakuran yake kallo a ce malam da ya kyautata iyakar inda ake kyautatawa malam ya ba da fa'ida iyakar fa'idan da ake bukata mu dai ba abin da za mu cewa malam sai dai Allah ya ninninka masa ladansa malam ya yi bayani shine wa abana ma yan bagi bayanahu duk abin da ya kamata a yi bayanin sa malam ya yi shi fi hadal mawdu azim saboda haka na nima da aka ce yi aliki wa inni uayyidu ma zakarahu fadilatuhu fi hadal maqam ina goyon baya ina ƙarfafa abun da ainihin darajarsa ta faɗe shi a wannan maudu'i ni ma ina nan a bayan ra'ayi na kenan kuma na goyi bayan haka fa kullu mu'minin wa kullu mu'minatin fi hadhihi dunya fi ashaddi ashaddi ila tafaqquhi fi dini wa tabassuri yace duk wani mumini duk wata mumina a cikin wannan duniya tamu yana da tsananin bukatuwa zuwa ga fahimta a addini da cikakken sanin inda aka sa gaba hatta ya alama hukumallahi fi jami'a amalin mukallafina har ta yadda zai dinga sanin hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin gaba ɗayan ayyukan masu hankali al-mukallafi wa hatta ya sira ala basirati har ta yadda mutum zai ci gaba da rayuwa shine ya siyar? ya ci gaba da rayuwarsa ta gida da waje akan hujja akan dalili akan basira ina gani wala sabila ila zalika illa bittafaqquhi fi din ba yadda ko mutum zai san haka sai ina da cikakken fahimta a addini hi isa a rayuwarmu gaba daya tilas mu sanya neman ilimi gaba da dukkan komai wannan ilimi musamman na addini idan aka samu abin da aka samu na addini sai a gauraya shi kuma da na sana'a in ma za ka ɗauki na addinin zalla don ka zama mai koyarwa wa in ma za ka yi wata sana'a to dama kana da ilimin kana addini to saboda kana in ka je wajen sana'a sana'a kai ta ba da fa'ida amma ka faro sana'a daga baya kayi addini to sai dai ka zama da rabi da rabi sai abin da hali ya ku bil'inati bi kitabillah ta wajen kulawa sa ido tadabburi da littafin Allah wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam kama tafaqqa man qablana min as-sahabati wa man ba'dahu kamar da yadda kasan wa'anda suke kafin mu na sahabbai da na baya su suka nemi fahimtar wannan addini za ka ji kowanne in an tashi ciki abin da zai magana sai ya kawo maka aya akan abin da zai magana akai sai ya kawo maka hadisi akan abin da yake gudanarwa akai sabilu sa'adati wa sabilu najati huwa sabilu alladhi salaka hul muminuna sabiquna min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa tabaihim bil ihsani hanyar samun rabo hanyar da ake tsira to dai ita ce hanyar nan guda ɗaya tak wanda muminai magabata suka bi shi wa'annan muminai da suka wuce maza da mata su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da wa'anda suka biyo bayan su da kyautawa كما قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون lalle wannan ne hanya na musulunci gashi nan miƙaƙe idan mutum ya bi shi zai haɗu da Allah ta hanyar da ake so al'umman manzon Allah maza da mata fattabi'uhu ku biyo shi Allah ka taimake mu wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyin ratse komai kyanta duk inda aka dambara mata suna fatafarraqa bikum an sabilihi sai ta raba ku da hanyar Allah mai kakkan zalikum wancanan ku da ake magana hanyar Allah ku bi wannan hanyar Allah wasakun bihi shine Allah ya muku umarninsa la'allakum tattaquna don ku samu takawa don ba mai shiga aljanna sai mai takawa fasiratullahi hanyar Allah aka ce anna hadha sirati siratullahi huwa al-ilmu wal amal shikenan an gama idan aka bar wannan an gama taɓewa mutane ko ba sa son fi son dubara ba ce huwal ilmu wal hilatu ba dubara ba ta daura kaya dole sai da igiya ku gama dabara ko mu gama dabara ko su gama dabara a inda suke to ko haka za a tashi a ƙarshe za ga an tashi ba komai saboda haka nan tilas a yi ilimi dole a ɗabbaga ilimin na koda ɗan kaɗan ne yau da muna ɗabbaga ɗan abun da muka sani gaskiya da mun haura haka karatun ake bincike ake tantancewa ake amma aka zo fagen aiki sa ga daban ko da aikin ne sai ga mutum ne ɗan ziri yake so ya ɗauka ya ta masifa a kai ya kamata ka damƙata nan ka damƙata nan ka damƙata nan ka damƙata nan kowanne ɓangare mutum yana da kaso a ciki ko da ba yawa da ka ɗauki ziri ɗaya huwal ilmu bi kitabillahi wa sunnatin rasuli sallallahu alaihi wasallam shine sanin littafin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sanin sunnan manzon Allah idan a gama wal amalu bihima da yin aiki da su aikin nan yana ba da abubuwa kuna iya koyi karatun wata sai a gari aikin rana ɗaya shafe karatun watan nan ya ɗaga shi fa'idarsa ya fi na karatun watan guda yanzu misali ce kankaran da muka zuba da ramadana mun ga ikon Allah ko san duk cikin muhalli da nake cewa zuba kankaran na nake cewa a zuba kawai a zuba kawai amma ban da tabbas zai zubo a zuciyata na kaddara idan aka samu rabi suka zauna sai mu ce a bari sai gobe to amma a kai matsayin a zauna ma a huta ba ta kai ba sai gashi ya mafi lokacin da ake cin abincin sauƙin aiki aka gama aka lashe to saboda haka nan mun san aikin Allah dole ne ta mu zo mu aikata mu jarraba mu gani da yadda aka samu kuɗin da yadda aka yi aikin duk Allah sai da ya sauƙaƙa shi saboda haka nan tilas a yi ilimi to me tsammanin ka dace duk abin da muke karanta muna dan kamanta shi duk abin da karanta mu kamanta shi ko da bai samu ɗari bisa ɗari ba haza huwa la'il wannan ne kaɗai ilimi wa haza huwa siratu wannan ne tafarkin da ake nema wa haza huwa huda wannan ne shiriya wannan ne tarbiyya. wa haza huwa islam kuma wannan ne kaɗai musulunci wa hadha huwa wannan shine aikin alkhairi wannan shine imani wa hadha huwa taqwa wannan shine taqwa duka fa ayi karatu aiki da shi ayi karatu ayi aiki da shi shine hanyar Allah ayi karatu ayi aiki da shi shine shiriya ayi karatu ayi aiki da shi shine musulunci ayi karatu ayi aiki da shi shine imani ayi karatu ayi aiki da shi shine taqwa illa iyaka ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم كشري الدمو تفركي ميكك علمنا ربنا أن نطلب هذا الأمر Ubangijinmu tabaraka wa ta'ala Allah shi ya koya mana mu nemi wannan lamarin. Yi du'a'in mu ba mu san du'a'in da ba. Sai da Allah ya nuna mana mu dinga ce ihdinas siratal mustaqim. Mu roƙe shi wannan tafarki. an na taluba min hulhidaya ta ila sira tihil mustaƙi an na taluba ta kenan min mu nemi shiriya daga Allah zuwa ga tafarkinsa mai gake kai ka san misali a ce maka ka zo kinkino kana neman masallaci ina sabon masallacin nan a dinga ce maka wannan masallaci su yi da kai wajen kwata ce in an ce sabon masallaci akwai mutane da yawa akwai mutane da kana ganin masallacin sai ka je wani daɗi ya same ka kila kana da dan uwa wurin kana son ka gan shi to haka yadda za ka zo anguwa kana neman gidan dan uwanka idan baka ga gidan nan ba hankalinka ya tashi to haka ba mu san hanyar da za a bi a samu Allah ba ba mu sani ba saboda kana Allah ya nuna mana hanyar na wajen sai ce mu dinga roƙonsa eh dinas siratal mustaqim sannan ya nuna mana ce hanyar da za a bi kadai a samu Allah guda ɗaya ce mu yi ilimin littafi mai aiki da shi ita ce hanyar wasiratuhul mustaqim hanyar sannan mai kakkar huwal ilmu bima ja'a bihi rasuluhu wal amalu bidhalika kar ka dada ka karge shine ilimin abunda manzonsa ya zo da shi da kuma yin aiki da wannan eh, siratal ladina an'amta alaihim fassarahu bi qawlihi Da yace siratal mustaqim sai fassara ta don dama ƙur'ani an ce bangare na fassara bangare. shine da ce siratal mustaqim gama to amma maimakon a bar magana haka sai aka fassara ta siratal ladina an'amta alaihim hanyar wa'annan da kai ni'ima gare su wahum ahlul ilmi bima qalahu Allah wa rasuluhu so ne ma abota sanin abunda Allah ya faɗi manzonsa ya faɗe shi wa ahlul amali bi dalika masu aiki da wannan babu sauran tawili in ka rike ka rike in ka bari ka bari Allah ka tare mana hawan mu hisa kullum ashe manzo Allah ke ne mu nemi tsarin sharrorin kanmu mu nemi tsarin sharrin shaɗan. da wannan yasa ake cewa farkon jihadi jihadun nafsu wa shaitan zaka ya gane gaskiya ka san abin sai ka murde shi sai mu murde shi ma minna illa ya fa'alu zalika wannan masu aikin nan aini ahlul ilmi ma qalahu Allah wa rasuluhu wa ahlul amal bi dhalik wa humus sahaba sune sabai ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama sahabban manzon Allah thumma man ba'dahum min atabaihim sannan na bayan su waɗanda suka biyo bayan su bi ihsan da gaggara wannan addinin kyautatawa kyautatawa bi ma'anahu duk inda aka kira kyautatawa bude kwakwalwanka sun gyara tsakaninsu da Allah suna bautan Allah kamar suna ganasa sun gyara tsakaninsu da halitta iyayensu 'yan uwansu duk wani makotansu sun gyara sana'o'insu suna yin komai nasu hatta kisa har dabbobi ba su cutar da su to su ne wa'annan ake yin magana wa ala ra'asihim gaba-gaban manyan su shugabanninsu alkoronu thalatha karnonin nan guda uku karnus sahaba karnin sahabbai ثم قرن التابعين سي قرن وإن سكا تاسو ثم أتباع التابعين سي وإن سكا بيو وإن سكا بيو سابق لقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث في ين قرني ناوى سي قرني بيو بايا سي كما قرني بيو بايا ولا سبيل إلى معرفة هذا الأمر illa bittafaqquhi fid din don ya ce dama yana bayan abun da malam ya faɗi shi yake ayyadawa babu hanya zuwa ga sanin wannan lamari sanin wa'annan bayan Allah illa bittafaqquhi fid din sai da fahimtar addini wal inayatu bil qur'anil azimi was sunnatil mutahharati kulawa da alƙur'ani mai girma da sunna mai tsarki mai tsarkakewa sunna saboda haka nan idan mutum ce ƙur'ani zalla kamar yadda akan rudi gaddawa ko kuma akan rudi wasu waɗanda tsautsaye same su ba sa zuwa karatu musamman yan boko ma musu haka don da dama za ka da yan qur'ani ne yan boko sun da a galabiyyan ilimin su ta hanyar intanet ne ta hanyar ainihin wannan eh, taskirati ce duba su duba ce maka ai qur'ani shine daidai amma sunna akwai karo subhanallahi hakkin jahiliya tambaya saboda haka nan babu a raba tsakanin Allah da manzon Allah wanda suka kawo ƙur'anin nan suka karantar da mu ƙura'anin nan su suka karantar da mu wacce sunnan haka ya za a yi mu gaskata su a alƙur'ani mu karyata su a sunna ba wani abu ne ba ana so a nuna mana ƙura'anin ma ba daidai ne ba har muka saki ga ƙaddarawa cewar to sunna haka ƙura'ani haka za a iya fahimtar komai alƙura'ani to ƙura'ani ma za a ce to ai wanda suka zo da wacce sunnan da suka yi ƙarya wannan ma haka nafsu shai wa talaqqi zalika kadan tafi muku da suna wani ciwo ne wanda wanda muna fama da shi hisa dole a faɗo shi don mahimmancin gwama su gwama su dinnan akwai magana watalaki zalika da koyon wannan an ahalil ilmi daga ma'abota sani allazina taba'ul kitaba was sunna wa inda suka bi alqur'ani suka bi sunnan manzon Allah wa azzamuhuma kada ce ilimi kawai sai masu ilimin ɗin, idan ka sake ilimi kawai zaka bi ilimi wata ran sai kirista ya karantar da kai littafi na suka rubuta littafi na suka fassara to yaushe za a ka koyi ilimi ga mutumin ma da baka san shi ba wasaru alaihima suka ci gaba da rayuwa akai fal ilmu qala azza wa jalla wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ilimi shine Allah mai girma da daukaka ya ce ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ce wa qala sahaba ko sahabbai sun ce laisal ilmu ra'ayi fulanin wa ra'ayi fulani ra'ayin wane ra'ayin wane ba ilimi ne ba wala budda min talaqqi ilmi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu wa sallama ba makawa sai an karbo ilimi an tsamo shi daga Alkur'ani da sunnan manzon Allah wa min hamlati hadha alilm wa hum ahlu sunnati wal jamaa sai an karbo shi daga ma wa'anda suke dauke da wannan ilimin su ne ma'abota bin sunnan manzo wa'inda suka haɗa kansu as na ala nahji sahaba wa'inda suka ci gaba da tafiya akan tafarkin tsarin sahabbai wa ataba'ihim bi ihsan da wanda suka biyo bayan su da kyautawa ولهذا يقول جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم معلنا ميميتا منا مهمنشن وإنن آيوي صراط الذين أنعمت عليهم thumma bayyana tariq al-ukhra bayan wannan tafarki wanda ake nema sai ya faɗo mana saura bayyana turuq al-ukhra kenan a yi mana bayanin sauran wasu hanyoyi adalla allati yajibu al-hadru minha wanda dole ne mu yi taka tsantsan mu ji tsoron su fa qala ghayril maghdubi alaihim banda wa'anda Allah ya fushi kansu wala dhallin banda jahilai fal maghdubu alaihim humul ladhina arafa al wa hadu anhu su ne suka san gaskiya suka bauɗe daga gaskiya kal yahud irin yahudu wa asbahihim da makamantansu ko da cikin musulmi suke saboda kanan yahudawa ba yadda za a yi mutane suna da alkur'ani suna da sunan manzon Allah a ajiye alkur'ani a ajiye sunan manzon Allah a aro demokradiyya a ce ta fi dacewa da al'umma saboda al'umma akwai arna akwai musulmai kuwa ya maka aka ko a ajiye alkur'ani ajiye a aro gurguzu mutane masu sallah ne a ce gurguzu ya fi dacewa wa'inan hanyoyi ne duk guda biyu na yahudawa da sauran fassarorin kiristoci saboda kanan hanyar musulunci daban demokuraɗiyya daban musulunci daban gurguzu daban musulunci daban komai ba su hada dangi ba ba su hada iyaye ba balle dangi wadalluna batattu kuwa humul ladina saru ala jahalatin su ne wanda suka ci gaba da zama akan jahilci wa dalala ala ghairi ilmin da bata ba kan ilimi ba kan nasara wa ghairihim kaman kiristoci da sauransu da sauran wa'inda duk suke bauta Allah haka wayannan batattu ne ba wani tsari su da za a dauka ba wani fasaha su da za a dauka musulunci fasaha da ilimi da gaskiya da adalci na cikin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala na cikin tsarin da annabi Muhammadu ya zo da shi فالمنعم عليهم فالمنعم عليهم والمؤمنون الصادقون وإن أكا نئما كونسو masu imani na gaskiya su ne ahlus sunna wal jama'a wal na najiya ita ce firqa mai tsaye wal firqatu najiya hum alladhina arafu al haqqa wa amilu bihi hata lana yukarriru su ne suka san gaskiya suka yi aiki da gaskiyan nan bi adillatihi bil adillatihi shar'iyya min kitabillah wa sunnati rasulihi da hujjojinsa na shari'a daga littafin Allah da sunnan manzon Allah Allah ka ƙara aminci a gare shi ha'ula hum ahlus sunnati wal jama'a wa'annan sunne ma biya sunna tafarkin manzon Allah wa'inda suka tattara akan wannan tafarkin وهم أصحاب الصراط المستقيم سنما أبو تعنيا ميكاكا وهم وهم المنعم عليهم سنة وند الله نعمة kansu wa humu ta'ifatul mansura ila qiyamah sa'a so ne jama'a masu tsira zuwa ga tashin alkiyama wa humul muradu fi qawlihi jalla wa ala wa man yuti' Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa man yuti' Allah duk wanda yi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a kaga nan namiji ko mace babba ko yaro attajiri ko talaka mai mulki ko wanda ake mulka ɗa ko bawa in dai iwa Allah ɗa'a iwa manzon Allah ɗa'a fa'ula'ika ma'alladina na'ama Allah alaihim wa'annan na tare da wa'inda Allah ini ima a kansu aka fassara su minan nabiyina annabawa wasu na da siddiqai wasu wasu salihin saboda kana mu ce Allah mun gode ma wannan addini da ba bambanci ba a ware aljanna a tajirai daban ba aljanna masu mulki daban ba aljannar ma 'yan binni daban ba da 'yan ƙauye daban ba duk an da kake ta namiji daban ta mace daban duk wanda iwa Allah da'a yau manzon Allah da'a. ya gama wa'annan su ne wa'anda Allah ta'ala ni'ima a kansu kuma eh, za su kasance tare da wanda Allah ya ni'ima a kansu su ne aka lissafta su bangare hudu wa hasuna ula'ika rafiqa wa hasuna rafiqan kai abokan tafiya abokan zama ya yi kyau a ce mutum yana tare da wa'annan Allah ka samu cikin su don tsarkin sunayenka wa humul muradu fi qawlihi jalla wa ala su wa'annan su ne wanda Allah yake nufi su a faɗin Allah innal abarara lafi na'im wannan rafiq lallai masu da'a masu imani na cikin ni'imomi na cikin suna wurin ni'ima aljanna wa humul muradu wa inna jama'a su ne wa inda ake nufi fi qaulihi ta'ala walakin albirra man amana billah imani shine wanda i gaskata Allah ta'ala ya wal yawmal akhir da ranan karshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littafi wan nabiyina da annabawa sannan masu wannan sifa su ne bayan sun gaskata wa'annan wanda bayanin suna da tsawo wa atal mala ala hubbihi ya ɗau dukiyarsa ya bayar a akan yana son dukiyar mai ba da dukiya in ya cire dukiya ya bayar ya bayar ne tuna makoma ina son dukiyar gani mutum ya ɗago dubu kaza ya bayar ko dubun ke dangi rufe ido ya ɗaukota ya bayar ya koma ya kwana haka to akwai wannan shine mai imani akwai abin da Allah ta nada masa ala hubbi dhil qurba ina ba wa ‘yan uwa na kusa wal yatama ko marayu da marayu wal masakin da miskinai wa bana sabili da ‘yan hanya wanda guzurinsu ya yanke wasa'ilina da wa'inda sukan roƙa sun shiga wani hali hali na roƙo ba wa'inda suka mayar da roƙonsu neman abinci ba a akwai wanda tilasta kansa mutum ne irin wannan zamani an yi a jihohi wannan karan a ce ka tashi da safe sai dai kawai ka ruga da gudu ka samu ka fita da iyali har wani sun cancanci ta taimaka musu da ɗan gidan da 'yan dabbobin da abincinsa da mai gaba baki ɗan ruwa ya wuce da shi hatta bishiyar tsakiyar gidan an gangara da ita ruwa ya da ita kaga wani suna da bukatan taimako wannan ya halatta su nema sa nemi ainihin taimako ko gobara ta toye ko aka samu wani rikici Karshen ta mutum da kyar ya tsallake ko takalmi babu ga wannan ya cancanci a taimaka masa in ya nemi a taimaka masa a taimaka masa har ya samu abin da zai ta da ƙarfin sai da zai iya nema wa firriqa suna ba da su wajen 'yan tabayi wa aqama salata ya tsaye da sallah ina yin ta a jam'i kullum kullum wa ata zakata ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim masu cika alƙawullan su da suka ɗauka kullum ko ya dauki alƙawari yakan ce yakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yayi Allah alƙawali idza ahadu da sauran alƙawla ko tsakanin su da mutane wasabirina fil ba'sa masu haƙuri wajen ainihin matsatsi matsatsin ya same su ba'as matsatsi na ce wadda da cuce-cuce talauci ciyo in ya same su kan cije su haƙura don kishiya ta dame ki bai sa ki tafi wurin bokaye Ciyo an yi magani an yi magani Ciyo nan ya gagara to sai ka zuba Allah ido sai ka cije kuma ka abin da za ka iya yi la Allah ajali ne wahinal ba'as haka idan fada ya taso kan kare addini za su yi haƙuri ula'ika alladhina sadaqu wa'annan ne suka gaskata Allah wa ula'ika humul muttaquna wa'annan ne masu takawa kun ga dai ilimi ne da ake da shi fal wajibu ala jami'il muslimina rijalan wa nisa'an huwa sayru ala hadha manhaj والتفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طريق علماء الحق abun da yake dole dai a takaice bayin Allah akan dukkan musulmai maza da mata in ka ƙara faɗaɗawa manya da ƙanana masu wadata da talakawa shi ne a ci gaba da rayuwa akan wannan manhaji A sai a ci gaba da gudanar da rayuwa akan wannan manhaji sanin littafi da ɗabbaka shi wata fi kitabillahi na ta rasulihi da neman fahimtar littafin Allah tabaraka wa ta'ala da sunan manzonsa min tariki ulama ilhaq ta hanyar malaman gaskiya mitlu ma qala malik bin anas rahmatullahi alai imam dar hijra fi zamanihi jagoran madina birnin hijira a zamaninsa kalimatan qalaha samaitumuha kalma ya faɗe ta kunjita ba yanzu ke tuna mutane ita ba wata bi'ahu ahalul ilmi ma'abota sane kuma suka bi shi a haka faƙalaha ahalul ilmi ba'adahu ma'abota ilimi su ma suka ci gaba da maimaita kalman waɗalubansu bayan malik rahimahullah وهي لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ƙarshen wannan al'umma bai gettuwa sai da abin da ya getta kowa ya san ku abin da ya getta farkon al'umma al'ƙur'ani ne da sunan manzon Allah ba demokuraɗiyya ce ta getta farko ba ba gurguzu ne getta farko ba al'ƙur'ani da sunan manzon Allah shi ya getta shi kuma wallahi ba fi ba wuce alkur'ani ba wallazi aslaha awwaluha abin da ya getta farkon wannan al'umma ta musulmai ta annabi muhammad huwa tamassukuhum bi kitabillah riƙonsu da suka yi wa littafin Allah wa sunnatu rasulillahi alaihi salatu wassalam da sunnan manzon Allah wa sayruhum ala zalika da ci gaba da rayuwansu akan wannan wa tawasi bi zalika da kiran duniya kiran al'umma da su yi haka su ma wa ta'awunu fi zalika da taimakon juna akan haka hadha huwa alladhi sara alaihi wa saru wannan ne suka tafi akai wa huwa alladhi aslahahumullahu bihi shine wanda Allah ta wa ta'ala ya gyara su da wannan abun walan yasliha akhirahum karshen su ma bai gittuwa illa zalika sai dai haka saboda haka nan gaskiya kam ta riga ta gama bayyana kuma malam ya sake fito da ita sarari لا يزيغ عن هذا إلا هالك وفي حديث هزيفة رضي الله عنه يازو حديث هزيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أشار إليه المحاضر الشيخ صالح shine wanda mai latta ishara zuwa gare shi shehi salih sa'ala anhu rasulu sallallahu alaihi wasallam ai huzaifa ya tambayi manzon Allah game da shi qala radiyallahu anhu kana nasu yas'alunahu anil khair mutane kan tambayi manzon Allah alkhairi wa kuntu as'aluhu an' sharri na zan ina tambayansa daga wahala sharri makhafata an durika ne tsoron ka icin min don mai hikima yakan ce ainihin dama kullum sharri za ka yi ƙoƙari ka gane shi ka tusa shi a gaba amma muddin ka ba shari'a bayanka to ko zai sanar da kai in muddin ka yi watsi da shi kaga sharri ka wuce ibiyo ka da ya bacci maka ba sashi can za ka yi gaba saboda haka nan yana son ya san sharrin nan ya gane shi gudun kada ya zo ya tadda shi kultu ya rasulallah inna kunna fi jahiliya wa shar da dai mun kasance cikin jahilci cikin wahala ta rayuwa da matsatsi faja'an Allah bi hadal khair kenan Allah ya zo mana da wannan albarkar wato musulunci kenan Fahal ba da hadal khair min shar Fahal min sharri akwai wani sharri bayan wani alkhairi annabi duba shi qala na'am subhanallah akwai fakultu wa hal ba'da zalika sharru min khair to bayan wannan sharri ya zo akwai kuma wani alkhairi alkhairi qala na'am wa fihi dakhan akwai alkhairi amma haka yake burwatsai jagule yake toka toka yake kasan toka toka kaman za ka gani kaman ba za ka gani ba akwai alkhairi amma fa yana da dushu dushu ba kwa ke gano shi ba kultu wa ma dakhanuhu tunda tafa tafaqquhu fiddi a samatu. kaga neman ya san wannan sharri menene wannan duku duku me wannan duhu duhu da ke ciki Kala ya yastannuna nuna bebeiri sunnati mutane ne musulmai za su dinga kwaikwaya ba sunnata ba su dressing ɗinsu za su yi ba irin dressing ɗina ba maza da mata kuma sunayensu daga muhammadu sai ahmadu sai khadija sai aisha yastannuna bi ghairi sunnati ana kuma zai shigo ciki gini sukan yi gine-ginen ba irin gine-ginen da na ce dinga yin irinsu ba sukan dinga cin abinci ba da irin abincin da nake ci ku duba mu zo har tafiya ya nuna mana da ake tafiya kana tashi da wace kafa za ka taka dama su ko wance su ce a taka ta hagu da sannuna ba gairi sunnati abinci za ka ci da dama su sai suka sa a ci da hagu idan ma ka ci da dama a ce maka ɗan ƙauye har yanzu ba ka yi ilimin da za ka saba manzon Allah ba jahili saboda kawai ka ci da dama ta da kana su sai su ci da hagu in ma kaki sai ce to shi ke danga abinda za a yanka da shiga abinda za a saka da shiga yadda za a yi tututubar da za ka ce da hagu sai an maka ko a shigar da kai cikin wasu ceto nan ba wai matsala ne ba saboda kaga an yi baki za ka ji kunya su ku ba sa jin kunya bayyana addininsu za ka iske kaga kirista maimakon ya ɓoye kurs a fili a ƙirji zai sa shi tukuna in ma kun sake shirin taro za a yi sai ya sanyi da indi shi zai shirya muku taron ɗin sai ya shirya muku kere a cikin taron ko zaman da za ku inda za ku zauna in ba kuma yi dankali kujerun sai ya musu kere sai san dubara da duk zaman da za ko gama dubara da za ka koma sama ka ɗauki hoton zaman sai kaga kere zai baka amma shi kuma suna ce masa a bar addinin ka a gida nan ba maganan addini in ka zo nan kawai duniya ce kaɗai in ka koma gida sai kai addinin ka shi addininsa shine na duniya naka na gida bi usulub ghairu mubashara gini in ka kira shi maka gini ka ce tsara maka tsarin gini in baka mai dankali ba a cikin gidan ka sai maka cross a tsarin plan din sai ya san idan ce to kaga nan saboda idan iska ta fito kaza kaza za ta in ta bullo ta kaza kaza za ta yi kaga an ya kai dan kwanta haka ibada haka shi iba shi yayi karfi haka in ka daga ya dambara ma cross aure hatta masu koyon zane ba za ku je ku kama koyon zane haka ba kan gado ba zanen yana da manufa dole mu samu masu zanen mu dole mu samu masu yanka fili irin namu don in ba haka wasu kawai gari an yanka filaye gaba ke da anguwan an murɗe in titi za ka bi tunda ba kowa zai zauna a ce yana da wannan kamfas na kala kala ba titin sai yanka shi murɗe ba yadda za ka ga anguwar da aka yanka a da an yanka ta ba gabar da yamma ba mu amma kwa sai a ta a sha gidai sau da aka tsara aka tsara aka tsara ya iya mai dubawa can na ƙarshe alhaji wane ne dan gidan malam wane ne dan gidan liman wane ne su suka taru suka zana a masa da shugabansu can wanda suke ɗaukar shawarar ƙarshe bai ce muku ku juya layukan saboda kada masu sallah su gane riƙe da wuri a yi to ka gani saboda kaza i duba kaza i zagayo kaza ya kallo titi kaza ya kallo dutse kaza ya kallo dutse kaza ya yi muku kaza ya mace to saboda kana an fita shi haka zai ba da zai hikima ka kaga ruwan ya kullu haka zai kullu an yi kaza nan ko shi kawai burinsa a anguwan ya zanta tana shagidai ta inda ku tashi sallah ba da muku kallar kibla a ruwan sanyi dole sai an tara masu ku gina masallaci ku kashe makudan kuɗi a ce masallaci bai kallon alƙibla ai tarki to ya aka bai kallon to ai ba sai a haƙura ba to ai ya za a yi kaza to an kashe kuɗi da yawa to to to to mashakil suna nan suna baƙin ciki da wannan addinin su gurguntar da shi to sai aka waye gari ma akwai ma mutane da su taimaka masu yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadayi kira da za su dinga kamfen ɗin da za su dinga yi za su dinga ba na shiryata ko a ka fito da ita fili ba suna tarbiyantuwa ba da tarbiyata ba yanzu da ilimin wa ke samun tarbiyya aristo ai yanzu don kasan alkur'ani kasan sannan manzon allah ka san maganganun ibnu taimiyya wuce ibnu taimiyya kasan maganganun abu hanifa da malik da shafi'i da hanafi da ahmad bin hanbal ka san su gazzali ka san su wane ne duk masu ilimin musulunci nan ka ga masanin su sunan ka jahili baka baka da hankalin da za a baka dalibai ka karanta su da kana sai ka koma rubuce-rubucen da majalisar ɗinkin duniya ta tsara inda aka ce in ma larabci ne sai dai a fassaro nasu larabcin mun ji kayo tarbiyya amma larabcin wa aristo a falaton sakara sadaka rasulullah mutane ne ga sunan musulmi amma suna tarbiyyantuwa ba da tarbiyyata ba ya iya eh, musulmi ne ma mai koyarwa ina zuwa ce to ba irin shirmin nan tarbiyyar musulmai ba ga asalin ilimi ya ce ba irin na musulmi ba zo ya yanka musulmai karya wanda bai san kamar ya musulancin ba sai ka ga mutum tarbiyyar musulmi ka ga mutum na yawo da bulala masha Allahu ai hatta su ɗin har kisa suka yi ya tuna bi kairi hadayi zaka suna tarbiyantuwa ba da tarbiyyata ba kai manzon Allah wannan hadisi alama ne na alama taka manzon Allah ta'rifu minhum wa tunkar zaka ga abun alheri a gare su zaka ga abun tsiya daga gare su ta'rifu ashiya'an za ka wasu abubuwa ka san su abun alheri ne wa tunkaru ashiya wasu abun sun yi abin ki ne to wannan manzo Allah ba Hudhaifa haka sai aku fa qultu hal ba'da dhalika alkhair min sharrin shin bayan wannan alheri gurbatacce akwai wani sharri kuma qala na akwai subhanallah du'atun ala abwabi jahannama mutane ne masu kira zuwa ga hanyar jahannama suna tsaye-tsaye suna kira mutane duk wanda ya amsa masu za su tura shi cikin in jahannama kira suke dare da rana haika man ajabahum qadhafuhu fiha wanda duk ya amsa masu za su jefa shi ko cikin ta Kulta ya rasulullah sifhum lana domin in aka basu haka za a dinga ce ko su wane ne hala ko hala su wane ne kowa dubi wanda ke jin haushi ce wane ne kowa ya nemi wanda ba sa shiri da shi ce su wane ne kala qaumun min jildatina mutane ne daga fata mu wa yatakallamuna bi alsinatina suna magana da harasan mu yaren larabci suke kenan kuma larabawa ne ma hum du'atun ala bi jahannam alsinatun arabiya harasan su larabci ne ba to abinda ba ya zo da shi ba za ka karba wa yatarajjamuha al-akharuna ila al al-ukhra wasu na fassara da suka faɗi zuwa ga wasu harasan قلت Mata رسول الله ما تأمرني إذا ne dalika. me za ka bani umarni idan na cimma wannan قال تلزم جماعة المسلمين ƙanƙame tarin musulmai da jagoransu, kada ka basu duk inda aka kai da ɓata shi ya gashi da malmala shi riƙe shi ka fita cikinsu kada wata ƙungiyar baraka ta fisge ka jama'atul musulmi alladhina saru ala nahaji sahaba wanda suka ci gaba da tafiya akan tafarkin sahabbai alladhina wasafahum sallallahu alaihi wasallam bima taqaddama wanda annabi ya kamanta su da abun da ya gabata qala qultu sai nace fa in lam yakul lahum jama'a wala ima dan zamani ya kai abu ya jagwalgwale babu ma jama'ar babu ma wani takamaimai mai jagora duk makarantar da ka je ka zauna ka kalla sai ka ga da inda suka nufa duk wata kungiya da ka bi in ka fara bin su sai ka ga da inda suka nufa daban kala fa'ata zil tilkal firaqi kulliha ka kaura cewa wa'annan kungiyoyin duka ka basu walau an ta'adda ala asli shajaratin hatta yi duri ka kalmau wa anta ala zalika ko da ka kama bisa gindin wani icce ma'ana ka kama da haƙori ma'ana ka tafi ka tafi ka fita daga birni ka samu wani ƙaton ararabi ko ka samu wani ƙaton durbi ko gamji ka share ka yi zaman ka nan ka dinga sallah kana karatun ƙur'ani kana fita kana cin ganyaye da 'ya'yan itatuwa har mutuwa ta zo ta same ka ya fi ka tafi da wa'annan jagwalgwalallu kwaɓaɓu wa an ta'ala zalika kana kan abin da manzon Allah ake kai wancan magana da imam malik ya faɗi in dai aka bar tsarin wa'ancan sabai wanda imam malik can ya faɗi to kuwa ba za a gyaru ba in dai haka to wancan za ka rike rawahu shaykhani wal bukhari al bukhari wa muslim fi sahihihima في صحيحين وسأل عمرو بن ميمون التابعي الجليل رحمه الله عمرو بن ميمون babban wani tabi'i ne ya tambayi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu anil jama'a wai su wa'annan jama'an su waye ne qala lahu abdullahi al jama'atu ma wafaqa al jama'a shine abun da ya dace da gaskiya wa in wahdaka ko da kai kaɗai kake rike da abun da manzon Allah yake kai kai ne jama'a idza wafaqta al-haqqa fa anta al-jama'a in ka dace da gaskiya kai ne jama'a saboda domin a wajen wannan jama'an wani zai zo shiryo bid'arsa sannan kana fita ce ka saba jama'a ka saba jama'a annabi ya ce hadu to ai annabi bai ce hadu akan wannan ba ƙarya ce hatta masu da'awan a zo a haɗa kai a haɗa kai mun ji a haɗa kai wannan da'awan kuna da kyau akan me za mu haɗa kai akan alƙur'ani da sunan manzon Allah a akan tafiyan imamu malik rayuwarsa rahimahullahu fana'am malami ne yadda ce salaf ne muna yi haɗa kai amma mu haɗa kai kai shuru daga bidi'a wane wannan ma shuru da kahircin wane duk a ɗauka da kahircin da bidi'an da sunan abu ɗaya ne a haɗu bayan in an haɗu can gaba a ware wannan maganar banza ce haɗuwa ne na yaudara haɗuwa ne na yaudara mun ganta kuma wannan yaudara ce ba inda za ta ba yadda za a yi a haɗu a ce to yanzu ga wani bala'i ya taso bala'in mai jefa mu cikin bala'i ba barin gaskiya ba to mu zo mu bi gaskiya ni ku rabu da yarena kai ma mu rabu da yaranka ku rabu da inda na bullo kai ma rabu da inda ka bullo mu duba mu suwaye suke kan gaskiya shikenan mu mai gaskiya amma a ce a kyale wannan da nashi wancan da nashi wancan da nashi da guntun kashi da fitsari da ragowan ainihin shayi da mai a hada ce za a ci shi aka bare shawo ba fal jama'atu ma faqal al jama'a su ne abin da idace da gaskiya wa in kunta wahadaka fal jama'a humul ladina yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sune wa'inda ke rike da littafin Allah da sunnan manzon Allah wa yasiruna ala nahji salafi salih kuma suna rayuwansu akan tafarkin magabata gyararrun nan min ashabin nabi na sahabban manzon Allah wa ataba'ihi bi ihsan dan suka biyo su da gyarawa wa hum ta'ifatul mansura wa inna sunni tawaga mai tsira wa hum al firqa an najiya allati qala fiha an nabi sallallahu alaihi wasallam sunni tawaga masu tsira wanda manzon Allah ke magana akai sataftariqu ummati ala 73 al Al'ummata za su rabu kungiya uku. kulluha fin nari illa wahida gaba ɗaya suna wuta sai ɗaya tak Kila man hiya ya Rasulallah wacce ce ita ƙalama ana alaihi wa ashabi abun da nake kai da sahabbai na wa riwaya ukhra qala humul jamaa su ne inda suka haɗu hiya jamaa al fur al firqa jamaa su jamaa li anna lati allati ijtama'at ala al haqqi ita ta tattaru akan gaskiya ba sun haɗu saboda kasa bane ba ne ba ba sun haɗu saboda ƙabila ba ne ba sun haɗu ne akan gaskiya wasarat alaihi min ahadihi sallallahu alaihi wa sallama wa ba'da tun zamaninsa da bayansa haula'i humul firqa annajiya wa'annan su ne ƙungiya mai tsira wa humul muradu su ake nufi fi qawlihi azza wa jalla wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu lalle wannan ce tafarkina wannan ne hanya na miƙaƙƙe ku biyo shi wala tattabi usubula fatafarraqa bikum an sabilihi kada ku bi yan hanyoyi su raba ku da hanyarsa wa fil hadithi sahihi an ibn mas'ud radiyallahu anhu khatta khattan mustaqiman annabi ya zana zane miƙaƙƙe wa qala hadha sabilullah wannan ita ce hanya Allah ba karkata a cikinta ta ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله sannan ya zana zanuka ta daman wannan zane da hagunsa wa ƙala hadhihi subul wa'annan su ne yan hanyoyi na ratse wa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilaihi akan kowanne hanya akwai wani shaytani na kira zuwa gare shi thumma qara'a hadhihi al-aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبع السبل فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة sunna waɗanda suka taru akan kan sunnan manzon Allah suka tattara kuma ba sa rarraba hum ta'ifatul mansura sunna jama'a da suke samun taimako shay'un wahidun abu guda ɗaya ne rijaluhum wa nisa'uhum mazansu da matansu sun haɗu a kan bin wannan hanya don dama ba yadda za a ce a yi tafiya maza zalla babu mata ba yadda za a tafiya mata tsantsa babu maza sai an haɗa maza da mata sai an haɗa manya da yara sai an haɗu attajirai da talakawa sai an haɗu 'yan binni da 'yan ƙauye dole sai an haɗu wa ulama'uhum wa ammatuhum malamansu da sauran zaune garinsu wanda ba malamai ba humul firqa annajiya as-sa'iruna ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallama masu ci gaba da rayuwa a kan littafin Allah tsarin sunnar manzon Allah min al wal insi eh abun ya wuce mutum aljanu akwai ahlus sunna wal jama'a kamar yadda a mutane ake haka haka suka tattaru min arabi wal ajam larabawansu da ajamawansu min rijali wan nisa haka suke mazansu da mata min jami'i tabaqati dukkan matakin da suke ciki attajirai talakawa maza ne mata yara tsofaffi yan binni yan duka masu mulki wanda ake mulka hum ahlus sunnati wal jama'a هم الفرقة الناجية وإن تفاوتوا في العلم والفضل sun fifita kuma tsakanin sojin ilimi da daraja wa qawlu ba'd salaf maganan wasu daga magabata nan da ya gama fassara mana wa'annan su ne firqa annajiya ahlus sunna wal a dunkule ya iya wa mutum yayi karance karance alhamdulillah laccan malamai suka yi ta ya ga hadisi kaza an ce kaza malam wani ya ce su ne kaza malam wani ya ce su ne kaza shi dai ya tsaya ce muku firka annajiya su ne ahalus sunnati wal jama'a to so saboda kana idan ka assasa ka'ida sai ka bi kuma sauran wani abu da ke waje ka nuna in ma bai saba ba wa in ma ya saba saboda kaza daga cikin maganganun magabata kan ce firka annajiya innahum ahalul hadithi ko da ka ji akwai wannan magana so ne malaman hadisi shi kuma ya ce ahalus sunnati wal jama'a ne wa qawlu ba'dihim wasu na cewa in lam yakunu ahalul hadisi fala adari idan ba su ne ma'abuta hadisi ba to ni dai ban san firka annajiya manhum su wane ne ba da dai maganan guda ɗaya ce kenan to wannan muna da magana ɗaya ya ce magana su kila zai yi magana a kai kenan wa ƙaunu ba'dihim ba'd salaf akwai maganan wasu daga magabata kan ce innahumul ulama ai kaman an dan saba ku wannan sun ce ahlul hadith wannan sun ce innahumul ulama su ne malamai laisa ma'ana annahum ta'ifa ukhra ba wai ma'ana wasu ta jama'a ce daban ba al'ulama uhum ru'usuhum malamai su ne shugabannin su kenan ya gama kawowa ma yace wannan wannan magana na magabata guda biyu ko wasu na cewa ahlul hadith wasu na cewa al'ulama kaga kaman idan mutum sabon fara karatu ne sai dole abin ya dame shi can kuma an ce ahlus sunna wal jama'a to ne abin ya dame ni a ba da dama ce laisa ma'ana annahum ta'ifa ukhra wannan ba wata jama'a ce daban ba ai duk ɗaya ne duk cike suke ko a can ya ce mutafawituna eh mutafawituna al ulama'u hum ru'usuhum malamai ne shugabannin su ahlus sunna wal jama'a ko shi kenan kaga magana bata saba ba eh, dai nan za a gano wani abu da dama mun wanta shi karshen ta sai ka tadda da ake naɗa shugabanni ya ya eh, zan ba malamai ake sawa ba wannan yake nuna maka tilas duk wanda za a sa shi jagoranci abu dole ne da ilimin addini ba yadda za a sa mutum shugaba don idan usuni da amru ila ghairi ahlihi fattaziru sa malamai ne su ba malami a ce maka aikin malami du'a'i ba hatta kai a kasan hausa abin ya kai inda ya kai karin magana ake ce idan wani abu ka gaba dauke ka komai ba sai ka ce to aje ai dama ta malam ba ta wuce amin sau da malami ba a komai da shi sai an yi an gama masallacin da zai yi limanci sai an gama shi za a kira shi ce to ka gani malam. yadda dai na kashe kuɗi na na sai fuloti na gina wannan masallaci shi kenan mala na ce amin allai karba sau da kana yanzu za ka dinga limanci ce to alasaka da alheri Na an kyauta a ce ga ita bukata an maka ce wannan kun kashe ilimi ba da za tun da ba a yi maka shawara ba ta bakin wani ce to tun da ka gina masallaci ban sani ba zai ka wuce kai sallah ban sani ba sai ka ja mutane ka tafi sai kuma ka zauna bukaka al ulama ru'usuhum wa ahlul hadithi hum ru'usuhum ma abota hadisi suna shugabannin su. shugabannin mutum da malaman hadisi malamai su sai sharhi sai bayani ya daga malaman hadisi kuma suka san wannan mai kyau ne wannan bai da kyau amma an tashi hukunci ko kuma wajen malamai su suka sani amma mai kyau mara kyau malaman hadisi za su nuna shi wa a'immatuhum as-sahaba Shugabannin su kakab sahabbai أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الأئمة ثم يليهم أئمة الحديث دقنا ما سبيو صحابي شقبنين حديث وفقهاء الأمة سيمسنا شريعة وعلماؤهم هم الأئمة وهم القدوة سنة أبن كوي هم الذين يوضحون الطريق للناس سنة ما سفية تبركين الخير جمتاني وقول بعض العلماء maganan wasu daga malamai innahum ahalul hadithi wa qauluhum innahumul ulama dama ba maganganun guda biyu ne ba laisa ma'anahu annahum ta'ifatun ukhra cewar wa'annan malamai jama'a ne daban masu hadisi jama'a ne daban hum ahlul hadith wa humul ulama ahlus sunna wal jama'a ba wa humul na bi billahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam sune suke rike da alkur'ani da sunnan manzon Allah wa man sara ala hajji da duk wanda irayu akan tafarkinsu. su wa man taba'ahum wa sara ala tariqihim da wanda ibiyo su ci gaba tafiya akan hanyar su humul firqa annajiya lakin akhassuhum wa afdaluhum wa a'immatuhum sai dai keɓaɓɓunsu fiyayyansu shugabanninsu hum a'immatul hadithi alladhina alim alim allamu nas alkhaira wanda suke koya mutane alkhairi in malaman hadisin suna zama suna karantar da mutane wannan hadisi na manzon Allah wa huduhum ilaihi sun shiryatar da su sun ja su zuwa gare shi wa arshaduhum ilaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa taba sahabban manzon Allah da mabiyansu min salaf wa humul ulama sune malaman ulama ul haqqi alladhina arafu al haqqa wa amilu bihi wa da'u ilay malamai na gaskiya alladhina arafu al haqqa sun sun gaskiya wa amilu bihi sun yi aiki da gaskiyar nan wa da'u ilayhi sun yi ta kira zuwa ga gaskiya hum a'immatul firqa sune shugabannin wannan tawaga hum ru'asa'uhum su ne shugabanninsu hum qadatahum su ne abubuwan koyansu jagororinsu wa yadkhulu fihim atba'ul 'ammatu tabi'ina lahum sannan wa yadkhulu fi atba'ul 'amma ammatu tabi'ina lahum sannan wa yadkhulu fi atba'ul 'amma mabiya gaba daya su ma sun shiga cikin su attabi'ina na wanda suka biyo su suna cikin su min zawjatihim matayen su ne wa ummahatihim da iyayen su wa banatihim da iyayen su wa ikhwanihim da yan uwansu wa sa'irun na nisa'i ahli sabilihim da sauran mata mabiya farkin su min almuslimin wa in kanu amma ko da sun kasance mutanen gari ne ba su da ilimi tunda wanda ake kira malamai aka ce da ahlul hadisi to haka mazauna tare da su ma wa in kanu laysu ulama ko da ba su zamo malamai ba ahlus sunna ne wal jama'a kuma firka ce annajiya hum dakhiluna fi hadhihi al firqa suna cikin wannan kungiya ba za a ce malaman hadisi ne kadai ciki ba da malamai idan saru ala nahaji in sun ci gaba da tafiya akan rayuwa akan hanyar su wata ba'uhum sun biyo su bil wastaqamu ala dinillah sun miƙe sun yi tsaye akan addinin Allah amma mukhalifuna fahum tawa'ifun la tawsa masu sabawa to su wa'annan kan ƙungiyoyi ne ba su da adadi fintani wa saba'una Ƙungiya ce saba'in da biyu kulluha tarjiu ila fintani wa saba'ina farqa duk kan batattun nan sukan koma wa ɗayan ƙungiyoyin nan saba'in da biyu ma bai na kafirin kahiri ne o bai na muftadi'in da yan bidi'a ko ɗan bidi'a wa dalil a ƙasamun fihimul kafir akwai kashin kafirai wa fihim ghairul kafir akwai wanda bai kafirta ba lakin lakinnahum mutawa'adun bin binna sai dai Allah ya musu gargaɗi da wuta a adana Allahu jarana lakin likaunihim hadu an tariki sawi sun karkace sun bauɗe daga tafarki miƙaƙen li'annahum khalaful haqqa fi ashiya sun saba wa gaskiya a abubuwa faminhum man kharaja an islam cikinsu akwai wanda ibar musulunci wa minhum man lam yakhruj cikinsu akwai wanda bai ridda ba lakin sara bi bid'atihi ala khatarin azimin ya zamo ya koma a kan haɗari mai girma ta dalilin bidiyarsa au bi ma'asiyati ko da sabonsa ala khatarin azim wa qad qala alaihi salatu wassalam haka annabi ce man yuridillahu bihi khairan yufaqahu fid duk wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi yake son ya zamo wani abu na alkhairi to zai ba shi fahimtan addini fahimtan aƙida da aikace-aikace muttafaqun ala sihhatihi min hadithi muawiya radiyallahu anhu famin alamatil khairi kenan a ƙarƙashin wannan magana ta manzon Allah daga alamomin albarka wa annallaha arada bil abdi khairan Allah ya nufi wannan bawa ko baiwa da alkhairi a rajulan kana awin ra'a namiji mutum ya kasance ko ta mata arabiyan au ajamiyan balarabe ko ba ajame min alamati annallaha da bihi alkhaira daga alamomi Allah ya zaɓe shi da alkhairi an ya tafaƙa didi sai koma karatun addini ya zuwa neman ya fahimci addini in dai Allah na son mutum da wannan alkhairi ya zaɓe cikin wanda ake zaɓa farkon abin da za a sa masa ƙaunansa son zuwa makaranta makarantar da zai koyi addini ƙoƙarin ya san meye halal meye haram duk wahala min tariqil qur'an wa sunna ta hanyar alqur'ani da sunna hada tafaqquhu fi wannan shine neman fahimta a addini ومن طريق أهل العلم بالكتاب والسنة كما تفرق ما أبو تاسني القرآن دا سنة مزان الله لا من طريق أهل البدع والجهالة با تحنير أم بدعا با تحنير جاهلين من طريق أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ta hanyar sanin littafin Allah a halin ma'abota sanin littafin Allah da sunan manzon Allah Allah ma ga misali idan rajula wal mar'a wannan mizani ne ma'auni ne wanda malam ya kera shi ya sake shi a duniya idan ka ga wani mutum idan ka ga mace al'arabi awil ajami ko balarabi ko ba ajami idza ra'aitahu muddin ka ganshi ya tafaqqahu fi din yana neman fahimtan addini yas'alu amma qalahu Allah wa rasuluhu yana tambayan abinda Allah ya faɗi manzon Allah ya faɗi wa yahrusu alaihi yana kwaɗayi ala hadha shay wa yastahid fa'lam anna Allah arada bihi khaira kasan Allah na san su da alkhairi hana wani abu sirri ne namiji ne ko mace in dai ka gana kauna haka ba sai lallai lacca ba a abin da za ka je ka koya ba sai an ce yau za a fasa kwai ba har muddin ana gane wani abu to inda za a je a nitse ka yi kokari ka koyo wani abu ba za a ce yau an yi bako daga gari kasa ba a yau cincirin da ana jin za a zo a faɗi da sabon abu ba sabo zai faɗi ba bai fita daga alkur'ani da sunan mazan Allah wa min alamatil khair daga alamomin alkhairi wa idza ra'aytahu mu'ridan eh, wa min alamatil khair yana daga cikin alamomin alkhairi gare shi kenan fa alam anna Allah arada bihi khairan kenan wa min alamatil khair wa idza ra'aytahu mu'ridan an ragibin fil kitabi was sunna idan ka ga mutum ko namiji ko mace ta juye gairi ragibin fil kitabi was sunna gaira sa irin alamata dammanatul kitabu ashe dai wancan din bai kare ba A ne da ko fasaran ba haka ne ba wa alamatil khair daga cikin alamomin alheri wai za ra'aytahu mu'ridan an gairi ragibin in kaga mutum ya wa wanda bai da sha'awan alkur'ani da sunnan manzon Allah laito ya bokare masa ya juye masa tun da bai sha'awan abin da ke cikin alkur'ani bai sha'awan abin da ke cikin hadisi Gaira sa'irin alama ta zama na kitab baya tafiya akan abin da ƙur'ani ya tattaro da sunna fa hadhihi dilala azima wannan hujja ce mai girma ala wadiha ala anna Allah arada bihi khaira shi Allah na son shi da alkhairi eh? fa azima ko alwadiha ma arada bihi alkhaira Allah bai nufi shi da alkhairi ba to haka ne dole sai mun canza ma'ana cha wa idza ra'aita ragibin kenan in ka ganshi ya bijire in ga mutun ya bokare baya da sha'awan abin da ke cikin alqurani da hadisi shine magana zata tafi daidai yadda na ɗauko ta a farko kenan shine daidai da na tafi sun sake dawowa daga baya in dai ka ga mutum ko mace ko namiji ya kau da kai baya son ainihin baya kwaɗayin abin da ke cikin alkurani da hadisi gaira irin alama ta zama na sulkita baya tafiya akan ko bai rayuwa akan abin da alkurani ya tattaro shi da sunna wannan alama ce mai girma bayyanan na ala anna Allah ma arada bihi khairan shi ganin magana tafi mikewa nas'alullah al'afiya na'am eh a wancan na baya ne ci gaba da na baya ne wuce katon na baya ne fa'alam anna Allah da bai khairan ko kuma wa min alamatil khair daga cikin alamomin alkhairi gare shi shi wancan na baya sannan sai aka kasa wa idara ra'aita unga kuma ba za ka ga wa idza ra'aita hoton baya ko gashi can layi na biyu idan ra'aitar rajula ko kaga babu wawun <laughs> eh babu wawun nan idan ra'aitar rajula kaza kaza to wannan shi ne ci gaban sa wa idan ra'aita huma uridan ya gani ko wannan ce ya dake da wancan to wannan kenan wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah duk ɗaukacin wanda ibi hanya yana neman ilimi a hanyar ilimin addini ilimin aiki to ko Allah ta'ala ya masa alkawari zai sauƙaƙe masa hanya da wannan abin da ya yi zuwa ga janna. zai gane abin da komai zai zai masa da sauƙi don muddin idan dai ka tashi kana neman ilimin addini Allah ba zai hana maka Allah zai buɗa maka ƙwaƙwalwanka Allah zai fahimtar da kai sau da dama ya zaka iske mutum da girmansa zai da kofa tafi neman ilimin addini sai ga lokaci guda ya karatu abun mamaki hatta in yi je ina mutane ne sai ce kai tsaya ka je yaushe ka fara zuwa makaranta ne kwanan nan fa muke zane da kai duk abun da muke aikatawa da kai muke aikata subhanallah ta ba babu mamaki ne ba Allah shirye ne wa yaqulu al ulama warathatul anbiya malamai ne magada annabawa wal anbiya lam yuwarrithu dinara annabawa ku basu bar mutane gadon zinariya ba wala dirhama wa innama warrathu al ilma ilimi suka ba mutane gado fal ilmu bi kitabillah ilimin littafin Allah wa sunnati rasulihi faman akhadahu akhadha bi haddin wafir duk wanda ya riko da shi ya yi riko da kaso mai girma saboda haka na a ƙarƙashin wannan falwajibu ala talibil ilm abun da zama dole a kan mai neman ilimi wa ala kulli musulmin kai akan dukkan kowanne musulmi wa kullu muslima tafakkuhu fi dini ya tsaya ya san addininsa wa an ya ta'allama ma la yasahu jahluhu ya koyi abin da jahiltansa ba zai fitar da shi ba dole ko da mutum ba zai nemi ilimin duka ba to dole nemi ilimin bangaren da yake ilimin addini a bangaren rayuwar da ya dauka mimma aujaba Allahu alaihi wa mimma harrama Allahu alaihi abunda Allah ya wajabta masa da abunda Allah ainihin ya haramta masa yaqulu Allahu azza wa jalla wa'tasimu bihablillahi jami'a ko riko da igiyan Allah gaba daya ma'ana ku riko da addinin musulunci gaba ke ɗayan ku na birni da na ƙauye attajirai da talakawa maza da mata duk a haɗu wala tafarraku kada ku rarraba yani bidinillah wa yaqulu jalla wa ala wa makhtalaftum fi shay'in abunda kuka yi sabani wa ma min shay'in ikhtalaftum fihi babu wani abu da za ku yi sabani a cikin sa fa hukmuhu ila Allah hukuncin sa na nan auren Allah ma'ana hukuncin sa na littafin Allah laisa hukumuhu ila zai aw ila am hukuncin sa ba wajen amru ko zaid fa hukumuhu ila Allah ai ila kita ila alkitabi wa sunna zuwa ga alqur'ani da sunna kama fil ayati al-ukhra fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan ku kai gaddama a abu a kowane abu to kuma da shi zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah in kuntum tu'minuna billah in kun yi imani da Allah wal yawmil akhir dalika khairun wannan ne fiye wa ahsanu ta'wila mafi kyawun makoma da fassara yajibu raddu ila alquran to dole ne fa a koma zuwa ga alqurani ila ma zuwa ga abin da ke cikin alqur'anin min al-ayatil karimat na ayoyi masu albarka kama bayyana Allah fiha kamar yadda Allah ta'ala ya bayani hukuncin a cikinsu wa fihi alhuda wan nur a alqur'ani akwai shari'a akwai haske wa fihi dalalatu ala kulli khair akwai nuni kan duk wani alhairi alqur'ani kama qala subhana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam lalle wannan alqur'ani to yana ba da tarbiyya yana shiryatarwa zuwa ga tafarkin da ya fi daidai wata ayan Allah ce kul huwa ladina amanu hudan wa shifa ka faɗa musu shi wannan alkur'ani na wanda suka yi imani ne shirya ne gare su da waraka wata ayan tana cewa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu wannan littafi ne da muka saukar da shi mai albarka ku bi shi ku kiyayi Allah ahala alai kun ga nan Allah ta'ala ya mayar da mutane zuwa ga alkur'ani li'annahu bayyinu don a fili yake laula anna fihi al-ilma wal huda in ba don akwai ilimi a alkurani da shirya ba ma a hala alaihi subhanahu wa da Allah bai mayar da mutane zuwa ga alkurani anyi yi rikici ba fihi al-huda wan nur qala ta'ala wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamuna dama shine cikaton aya وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للطريقة التي هي أقوى شيني غهانيا وجت في دي دي أقوم الطرق وأحداها ما في شريانتا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته دون أزاعي تدبر آيوين فالمصيبة هي الإعراض والغفلة wa adamu tadabburi wani ita ce musifa musiba ita ce bijirewa ita ce shagara daga alkur'ani shi ne rashin tadabburin alkur'ani wa a aje ƙur'ani sai in an shiga wahala za a ɗauka a karanta wa illa in ba don wannan musiba guda uku ku musibar kau da kai gafala rashin lura da shi ga masu karantawan ɗin ba ana karantawa ne don a yi aiki da shi ba ana karanta ne don a haddace a burge ya zambilla wa illa fafil qur'ani huda wan nur in banda ba don wancan ciwo guda uku ba to tabbas akwai shirya da haske alqur'ani wa fi sunna huma askala kuma qur'ani ya yi sunna ta yi bayanin abin da ya daure as-sunnatu sahiha yani an nabi sallallahu alaihi wasallam huma ma askala sunna ingantatta bayani ne ga duk abin da ya rikitas wa bayanu ma qad yakhfa da bayanin abin da ya iya boyuwa kama qala azza wa jal wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar da alqur'ani gare ka don kai bayanin abin da aka saukar masu wa qala sallallahu alaihi wa sallama idza ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha minhu idan kun ga masu bin abin da rikitar daga alkur'ani fa'ula'ikan ladina sammallahu wa'annan ne Allah ya faɗi fahadaruhum don haka ku kiyaye su ku ƙaurace masu na ga ta nan alamomi na zalamin alamati ahlal khairi ku wa ahlal haƙƙi Allah رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا gane ba wal akhiratu khairun liman ittaqa samun lahira shi yafi alkhairi ga dukkanin wanda ya zama yana da takawa wala tuzlamuna fatila kuma duk abin da kuka yi da wahalhalun da kuka sha a fagen jihadi babu abin da za a zalunce ku a kansa to ashe tunda babu wani zalunci ta'atun wa qaulun ma'ruf aula lahum yin da'a da faɗin magana mai kyau shi yafi cancanta a gare shi a gare su falau sadaqullaha lakana khairan lahu da ma sun gaskata Allah akan haka to da hakan ya fi musu alkhairi da kuma ya fi basu dama da za su iya samun nasara ranar gobe kiyama sai Allah ya ce فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard shin shin ba sabawa za ku yi ba in tawallaitum idan yau kuɗin kuka juya baya dangane da hukunce hukuncen alkur'ani an tufsidu fil ardi kuka tafi kuna barna a ban kasa wato qatti'u arhamakum kuka rika yanke zumuntarku malamai suka ce fasadin da ake nufi a nan shine wato qat'ul arham yanke zumunci yanke zumunci barna ne a ban kasa sai Allah subhanahu wataala ya ce shin kuna ganin ba ku saba ba idan da za ku yanke zumuntanku ku rika barna a ban kasa tabbas amsar shine kun saba Allah ya ce to ulaika alladhina la'anahumullah ire-iren waɗanda ke yanke zumunta su ne waɗanda Allah ya tsine ma fa asammahum Allah ya kurumtar da su wa a'ma absarahum ubangiji ta'ala ya makantar da zukatansu domin amyul basri yana da alaka ne da zuciya fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur da haka Allah ya makantar da zuciyarsu ba sa iya ganin dukkanin wani gaskiya ballantana ma su yi amfani da shi lafazin la'an tsinuwa idan aka jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine bi ma'ana al-ib'ad anir rahma nesantarwa daga barin rahama duk wanda Allah ya kora ya nesantar da shi ya tunkuɗe shi can nesa daga barin rahamarsa to ko shakka babu Allah ya tsine masa shi yake nufi da Allah ya tsine mawa ne abin nufi Allah ya yanke masa rahamarsa ya ya ainihin wato raba shi da rahamar gaba daya to Allah ya ce waɗanda ke yanke zumunta su ne waɗanda Allah ya raba da rahamarsa suka kaga wannan ba karamin hadari bane ba amma an wayi gari